الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونقه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah mai girma da buwaya ya kawo mu yau sha biyar ga watan Ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu talatin da shida kuma biyu ga watan bakwai miladiya dubu biyu da sha biyar domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma gwaggwadon sauwaƙewa ta Allah ta'ala muna cikin suratun nisa kuma muna tafsirin aya ta 122 malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah ta'ala bayan ya ambaci sakamakon waɗanda suka riki shedan a matsayin majibincin al'amarinsu cewa sakamakon su wuta sai ya juyo a irin uslubi na alkur'ani mai ban sha'awa idan aka ambaci azaba to sai a ambaci rahma idan aka tsoratar sai kuma a kwaɗaitar idan aka faɗi damuwa da rashin jin daɗi sai kuma a faɗi jin daɗi to sai Allah ta'ala ya wayoyo yake cewa wallazina amanu waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka aikata ayyuka na gari sanudkhiluhum da sannu zamu shigar da su jannatin aljannatai tajri min tahtiha al-anhar ƙoramu suna gudana a ƙarƙashin waɗannan aljannatai sannan khalidina fiha abada Allah ta'ala ya kaddara musu za su dawwama a ciki har abada ba ranar da za su fita wa'da Allah haqqa alƙawarin Allah ne ya musu kuma gaskiya ne wannan alƙawarin wa man asdaqu min Allah qila waye yafi gaskiya alƙawari waye yafi gaskiyar magana fiye da Allah ta'ala babu mun ji tafsirin wannan ayar daga babban malamin tafsiri shaykhul mufassirin al-imam ibn jarir al-tabari rahimahullahu ta'ala da al-imam ibn sai bangare na wa'dallahi haqqa muna bayani akan maganar da al Ibn Kathir eh al Ibn jaririn al-Tabari yayi a cikin tafsirin sa Jami'ul Bayan an tawil ayatul Qur'an yace bayan Allah ta'ala ya ambaci alƙawarin da shedan yake ma mabiyansa ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura to sai Allah ta'ala shi kuma ya alkawari ga masu imani mabiyansa masu gaggata biyayya gare shi masu kyautata aiki dan shi sai ya ce to su kuma ya musu alkawarin aljanna to bayan ya faɗi aljannan nan sai ya ce wa'adallahi haqqa wannan alkawari ne da Allah ta'ala yi kuma alkawari na gaskiya to shine sai al-Imam Ibn Kathir Ibn Jarir yake cewa walakin Allah ya'idu alladhina amanu a gefe guda shaidan yana ma mabiyansa alkawari amma na ƙarya to shi ko Allah ta'ala yana alkawari ga waɗanda suka yi imani da shi wa amilu salihati kuma suka aikata ayyuka nagari annahu sayudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha Allah yana musu alkawarin cewa zai shigar da su wasu aljannatai waɗanda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashin su wa'dan minhu haqqan a matsayin alkawari daga gare shi kuma alkawarin gaskiya la ka wa'di shaytan alladhi wasafa sifatahu ba kaman irin alkawarin shaidan wanda Allah ta'ala ya siffanta mana siffarsa ba ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum shaytanu illa ghurura shaidan shi yana ma mabiyansa alkawari kuma yana sa su zama masu buri a rayuwa amma wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura duk abinda shaytan yake ma mabiyansa alƙawari rudi ne ƙarya ne yaudara ne ba gaskiya a cikin alƙawari ko ƙwara ɗaya da shaytan yake ma mabiyansa amma na Allah gaskiya ne فوصف جل ثناؤه الوعدين والواعدين sai Allah ta'ala ya siffanta القور رابيو القور farko, القور شيطان alkawari na biyu alkawarinsa shi subhanahu wa ta'ala sannan walwa'idaini sannan a gefe guda ya siffanta masu alkawari biyu mai alkawarin farko shine shedan mai alkawari na biyu kuma shine Allah ta'ala wa akhbara bi hukmi ahli kulli wa'din minhuma tanbihan minhu jalla sana'uhu khalqahu ala ma fihi maslahatuhum wa khalaquhum min alhalakati wal ma'bata wal ma'tada لينزجه عن معصيته ويعملوا بطاعته ويفوزوا بما بما وعد لهم في جناته من ثوابه Allah ta'ala ya yi haka ya siffanta mana alƙawarra biyu sannan ya siffanta masu alƙawarin guda biyu mai alƙawarin farko shine shaidan alƙawarinsa na karya ne mai alƙawari na biyu shine Allah ta'ala alƙawarinsa kuma gaskiya ne domin me domin Allah ta'ala ya tsoratar da masu imani in kana cikin masu imani to ka shiga cikin wannan saboda su tsorata kar su rudi da alkawarin da shaidan yake yi alkawarin shaidan na ƙarya ne ya ma wasu da yawa tun daga duniya suka gane cewa wannan alkawarin da ya musu na ƙarya ne bai cika musu ba kamar yadda aka buga mana misali yadda ya ma mutanen kafarai a badar an zo za a tafi yaƙi ya ce na ghaliba lakum yawma minan nasi wa inni jahul lakum ce yau ba wani wanda ya isa ya rinjaye ku a cikin mutane ku za ku ci nasara kuma wa inni jarun lakum ni ina ma tare da ku duk inda za mu tafi kafa ta kafa ku kuma duk taimakon da kuke bukata zan taimake ku amma karshe sai ya yaudare su har ma ya ce musu wa a kafin laha wa yana jin tsoron Allah to alƙawarin shi dan kenan amma alƙawarin Allah subhanahu ta'ala gaskiya ne da aka mu faɗa ku mu tsoraci Allah subhanahu wa ta'ala mu bi shi alkawarinsa gaskiya ne ko da muna ganin lokaci ya tsawo Allah ta'ala yana da tsari zai iya yin alƙawari amma alƙawarin nan nasa ya ɗau lokaci mai tsawo kana ganin abin da kafirai suke na duniya suna wadaƙa suna jujjuyawa yadda suka ga dama kuma Allah ya yi alkawarin cewa zai halakar da su sai ka ce mata mata hadal ihlaku kai sai ka ce shi ne Allah ta'ala zai halakar da su Allah ya alkawarin zai ba da tamkini zai wanzar da ƙasa ya ba da shugabanci ga waɗanda suka yi imani da shi sai ka ga lokaci ya tsawo yaushe ne yana nan zai zo yana nan zai zo abinda ake bukata shine ka yadda ka gazgata Allah subhanahu wata'ala tabbas nasara za ta zo kuma masu imani su ne za su ci nasara to mutum ya wannan al-imam ibn rahimahullahu ta'ala yace haza wa'dun min Allah wannan alkawari ne da Allah ya yi da ya ce wa'adallahi haƙƙa bayan ya ce zai shigar da su aljanna to wannan alkawari ne na Allah subhanahu wa ta'ala wa wa'adullahi ma'lumun haƙiƙatan annahu waqi'un la mahalata alkawarin Allah sanannen abu ne tabbas zai afku ba makawa alkawarin Allah zai afku ba makawa idan Allah ya yi alkawari ya ce abu zai zo to zai zo kai dai ka jiraya kuma kai imani da cewa wannan alkawarin zai gaskatu domin Allah ba a sa masa lokaci amma abin da ake bukata kai imani ka yadda in ya ce za a ci nasara to ka yadda za a ci nasara kuma hanyoyin da ya faɗa ya ce za a ci nasarar to ka bi su domin ka'ida ce ta Allah Allah baya yin haka nan abubuwa sadfatan wa sadma abubuwa su zama babu babu asbab a'a duk abin da Allah zai yana da sababi in ya ce zai baka kaza to zai ce ga sababin da zaka bi ga hanyar da zaka ka samu wannan abin in ka zauna baka bi wannan sababin ba to ba da zaka ka samu abin da Allah ya maka alkawari wannan sunna ce ta Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ya yi alkawarin zai ba da cin nasara ga mummunai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a na dan gatan Allah da sai ya kwanciye shi a gida amma sai da manzon Allah sama ya fita jihadi malaman sira suna ambatawa su ce shida sun fi shida sannan ya aika bai je da kansa ba sai da ya aika guda takwas sun fi haka kaga da manzon Allah sama ya san Allah kawai yana yin abubuwa ne ba sababi to da shi kenan sai saboda haka sababin shiga aljanna shine ka tashi kai aiki kai imani na gaskiya sannan kuma kai aiki kamar yadda aka ambata mana jiya ولهذا أكده بالمصدر الدال على تحقيق الخبر سبو ده هكا نما ألا يأمفاني ده لفظ مصدري أسل كلمة وان كينوني زواجك ألف مغالسة يتشي وعد الله حقا Alƙawarin Allah ne ya yi kuma haƙƙan na gaskiya babu ƙarya a ciki babu wargi babu wasa Allah bai san wasa ba baya wasa da mutane in ya ce abu to tabbas hakikatan haka yake nufi wa huwa haƙan shine faɗin Allah ta'ala da yake cewa haqqan wa'adallahi haqqan alqawarin Allah gaskiya ne sai Allah ta'ala ce wa man asdaqu min Allah qila wai waye yafi gaskiyar magana fiye da Allah babu babu wanda yafi gaskiyar magana fiye da Allah ta'ala al-imam al-jarir al-tabari yace wa man asdaqu ayyuhan nasu min Allah qilan Allah nan yana ce mana ya ku mutane wai wa ya fi ni yin gaskiyar magana ai la ahada asdaqu minhu qilan babu wani mutum ɗaya da ya fi Allah ta'ala gaskiyar magana Allah shine mai gaskiyar magana in ya faɗa shi kenan maganarsa gaskiya ce bai taɓa faɗin magana ta zama ƙarya ba ko ta tashi daga yadda ya faɗi فكيف تتركون العمل بما وعدكم على العمل به ربكم ya za ku yi ku kyale abin ubangijin ku yi muku alkawari za ku samu na sakamako ku yin aiki dan wannan a matsayin jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada Allah ta'ala ya ce abinda ya yi alkawarin nan shine aljannatai aljannatai zai baku kuma in kun shiga har abada ba za ku bita ba ya za ku ku bar wannan ku je ku kama alkawarin shaidan na ƙarya kuma kun ga yama wasu ya taɓa yama wasu ya taɓa ga tarihi nan ana baku me yasa ake ba da tarihohi in an zo an ba da tarihin fir'auna an ba da ne kawai a ji daɗi shi kenan a tashi Allah ya halakar da shi a Allah ta'ala na ce mana ne dukkan abin da fir'auna ya aikata idan wani ya aikata kwatankwacinsa shi ma irin abin da aka ma fir'auna za a masa ana ba da labarin ƙaruna ne a matsayin cewa duk wanda ya aikata irin abin da ƙarunu ya aikata to shi ma abin da ya faru da ƙarunu shi zai faru da shi tarihi a musulunci ba ana karanta shi bane kawai haka nan ikra tarihi id fihi al-ibar dalla qaumun laysa yadruna al-khabar tarihi a musulunci in Allah ya bada kissa to ana son ka dauki ibar ne ka dauki ababan lura ba haka nan kawai ake ɗauka ba ba haka nan kawai za a ji tarihi shi ke ya wuce ba ana karanta tarihi ne a saurara a ji domin ka ji cewa a a a a ga wasu can da suka aikata wani abu kaza ga sakamakon su shedan ya musu alkawari suka yi da alkawarin shedan bayan sun gama alkawarin shedan shedan ya saba musu wannan alkawarin ba a je ko ina ba to kai ka bi wannan abin da suka yi shikenan sai ka tsira wa takfuruna bihi ya zaku kuma ku kafirce ma Allah wa na amrahu kuma ku saba ma umarninsa alhali Allah ta'ala ya muku alkawarin gaskiya wa antum ta'lamuna alla ahada asdaqu min qila alhali kun san cewa ba wanda ya fi Allah gaskiyar magana wa ta'maluna bima ya'murukum bihi shaiɗanu shaytanu sai ku je kuna aiki da abinda shaiɗan ya umarce ku da shi raja'an idraki ma ya'idukum min 'idatihi al-kadibati wa amanihi al-batilati saboda kuna fatan kuna tsammanin wai ku samu alkawarin da ya muku na ƙarya maganganun da ya muku na ƙarya waɗanda baya cikawa ya za ku ku ba umarnin Allah ku je ku kama na shaidan wa qad alimtum anna idatihi gururun la sihata laha wala haqiqata alhali kun san alƙawurran shaidan alƙawurra ne da ba na tabbas ba alƙawurra ne na ƙarya alƙawurra ne na ruɗi da yaudara ya yaudaru wasu da yawa ya kwashe kafarsu burinsa ku shiga wuta kamar yadda zai shiga wuta yadda zai dawwama khalidan mukhalladan abadan har abada ba zai fita ba to shi ma burinsa shine ku zama mushrikai ku yi ta shirka ku yi kafirci ba za ku bi Allah subhanahu wa ta'ala ba domin ku dawwama a cikin wuta tare da shi Allah shi kyauta wa tattakhizunahu waliyan min dunillahi sai ku je ku rike shi a matsayin majibincin al'amari koma bayan Allah wa tatrukuna an tuti'u Allah fima ya'murukum bihi ku bar Allah a cikin abin da Allah ke baku umarni wa yanhaakum anhu kuma Allah yake hana ku fatakunu lahu awliya a sai ku zama majibintan shedan haka za ku yi shine dalilin da yasa Allah ta'ala bayan ya ce waɗanda suka yi imani suka aikata aika na bari da sannan Allah zai shigar da su aljannatai waɗanda koramu suke gudana a ƙarƙashin kuma in sun shiga har abada za ba za su fita ba sai Allah ta'ala ce wa'adallahi haqqa wannan alkawari ne na Allah kuma gaskiya ne sai Allah ya tambaya ya ce wa man asdaqu min Allah qila wannan irin tambayar malaman balaga suna ce masa as-su'alu taqriri Allah yana tabbatarwa ne kamar Allah na cewa la ahada asdaqu min Allah qila babu wani da ya fi Allah gaskiyar magana to amma sai Allah ya sa shi a sigar tambaya ce man asdaqu min Allah qila wane ne yafi Allah gaskiyar magana ko ka amsa ko baka amsa ba la ahada asdaqu min Allah qila babu wani da yafi Allah gaskiyar magana in wannan tambaya ita ce ake ce mata as-su'alu taqriri tambaya ce tabbatarwa an tabbatar da dama abin to amma saboda a ji dadin magana sai ayi amfani da wannan kamar misali kana ma ka faɗa ne ka masa abu ka masa abu ce ba ni nake biya maka kuɗin makaranta ba ba ni nake ɗinka maka kayan makaran kaya ba ba ni nake ciyar da kai ba kaga duka baka bukata ya ce eh ko a'a in ya ce eh ma shi ya sani in ya ce a'a ma shi ya sani kai dai sakon da kake so ka nuna masa kai kake samansa kuma maganar da kake faɗi gaskiya ce ko ya yarda da ita ko bai yarda da ita ba sannan ko bai ci gajiyar abin da ake masa ba Shi ne abin da kake nufi amma saboda jin daɗin magana saboda faɗan ya daɗi sai ka ce masa ba ni nake maka kaza ba ba ni nake maka kaza ba irin fadan da manzon sama yi ma mutanen Madina kenan shalam ajidukum dhullalan fa hadakum Allah bi ashe ban same ku a matsayin batattu ba Allah ya shirye da ku ta sanadiyya ta alam ajidukum alatan fa agnakum Allah bi ashe ban same ku talaka ba Allah ya azurta ku ta sanadiyya ta kaga mai riwaya yace kullama qala shay'an qalu Allahu wa rasuluhu amannu duk lokacin da manzon sama yayi tambaya tambayar da ba ta buƙatar amsa sai su ce Allahu wa rasuluhu amannu Allah da ma'aikinsa su ne suka fi iya kyauta kaga sun yadda ke so da ka su'alu taqriri malamai suke ce masa al-imam ibn kathir rahimahullahu ta'ala ce ai la ahada asdaqu minhu qawlan kun ga ya fassara mana yace Allah ta'ala yana nufin cewa babu wanda yafi Allah gaskiyar batu duk abinda Allah ya faɗa gaskiya ne ai khabaran labari duk labarin da Allah ya bada to labari ne na gaskiya shi yasa kun ga da ya bamu labarin annabi yusuf alaihi salam Su ce ma kana hadisan yuftara. ba labari bane da aka kirkira in kana jin tarihin annabi yusuf mataki mataki da abinda Allah ta'ala ya jarrabe shi da shi mataki hawa hawa matakin fitinar gida alfitinatul usariyya fitina ta iyalai ta gida yan uba ya tsallake wannan aka je aka jefa shi rijiya su suka jefa shi sannan ya tafi ya je ya fuskanci kuma alfitna annisa'iyya ya je ya fuskanci fitina ta mata bayan ya tsallake wannan ma'azik din wannan wannan wannan kadarfa ya kuma je sai gashi ya tsinci kanshi a cikin alfitnatu sijniyya fitina ta gidan yari sannan kuma sai gashi an zo an masa fitina kuma fitina ta tamci ne alfitna alfitnatu tamkiniyya gashi an bashi mulki alfitnatul milkiyya fitina ce Allah ta'ala yana jarraba mutum kala-kala baka shugabanci da baka dukiya da baka ilimi duk jarrabawa ne malamai kuma sun ce su tari mutane sun fi cin jarrabawar bala'i fiye da jarrabawar jin daɗi shi ne ai kala biyu akwai ibtila'u tafkin akwai ibtila'u tamkin ibtila'u tafkin shine Allah ya jarrabu mutum da rashi da damuwa da ciwo to so tari wasu sukan ci wannan jarabawa amma kaga fitna tamkin Allah ya baka wani matsayi ana shan wahala abinda ɗaya daga cin sahabban annabi sallama yake faɗa mana kenan sayyidina abdurrahman ibn auf radiyallahu ta'ala anhu kamar da limamu tirmidhi ya ruwaito da isnadi sahihi yace ibtulina fi dharra'i fa sabarna thumma ibtulina fi sarra'i fa lam ya ce lokacin da annabi ke da rai an jarrabe mu da wahala da talauci muka yi haƙuri amma yanzu gashi Allah ta'ala ya ba mu shugabanci mun zama muke da mulki mun samu dukiya da daular farisa da daular rum duk sun zama a ƙarƙashin mu amma gashi mun kasa haƙuri kaga sai da manzo sama ya rasu sannan aka fara fitina ko sannan aka fara rigingimu a tsakanin sahabban annabi sallama kaga wannan fitnatu tamkini kenan ku shi ne kake ganin irin wannan rigingimin da suke faruwa na 'yan majalisar mu ba a faɗaɗe daɗe ba ba a daɗe ba ake addu'a ana cewa Allah ka kawo mana da azzalumai Allah ka kawo mana da kaza shi ke nan kuma sai muka yi kaga haka aka ce asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kayfa ta'malu haka muka yi ta ja wannan ayar A asa rabbukum an yuhlika aduwwakum so annabi Musa ya zo ya ce ma ya ce ma sun zo sun ka masa kuka kaza kaza shikenan sai annabi Musa ya ce a asa rabbukum an yuhlika aduwwakum saura kiris ubangijin ku zai halakar da makiyin ku fir'aunu kuma ku wa yastakhlifakum fil ardi zai ba ku mulkin kasa fa yanzura kaifa ta'malu